صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada mu a cikin wannan masallaci na kungiyar jama'a ta bid'a wa iqamatu sunna karkashin reshen wannan tsammani ko hayin tsammani a cikin nan garin Kaduna kuma ina addu'a da farko ina roƙon afuwa don Allah ku mun haƙuri ku yafe mun bisa rashin samun zuwa akan lokaci amma waɗanda nake neman afuwansu shine waɗanda suke su biyu a wajen mazajensu ko uku wanda take ta kaɗai kan ba a magananta Allah kiyaye kuma na samu nasarar zuwa gayyatar nan ƙarƙashin rakiya da tawaga na wasu masu mata ɗaɗɗaya an ce mutum ɗaya ne kawai mai mata biyu a ciki amma malam jafar an ce matansa uku ne ko? hudu ne ko? to Allah yana ganin mu <laughs> to alhamdulillah abin da nake so mu tattauna da ku abubuwa ne guda uku kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki sa wannan magana ya zanto alkhairi hadin sikan nan yayi yawa an ƙara shi yayi yawa a rage yayi yawa sikan yana sound a rage sai daga cikin abubuwan da nake so mu tattauna ina so na mu tattauna matsala guda uku ga littafi a hannuna wannan littafin zai taimaka sosai da sosai da izinin Allah akan ku mata wajen taimaka muku akan ku da iyalanku sunan littafin at-tibb war-ruqa wa kayfiyyat istikraj as-sihr fasara littafin to magani da addu'a ta annabi Muhammad wasallam ta hanyar da zaki kara kanki ko ki cire cutar sihiri a jikinki ko a jikin wani naki sihiri malamai suna kallon ta fuska guda biyu sihiri dai alqur'ani Allah ya ga mana aljanu yu'allimuna an-nasa sihir mana aljanu sune waɗanda suke karantar da mutane sihirce sihirce akwai matsaloli guda biyu da yake yawo a tsakanin makaranti na boko wanda wannan matsala ta yi tasiri har ya shiga cikin anguwanni ne yanzu kina tare da ɗa ko ya sai a ce ɗanki ko ƴarki wai ƴan secret society sun kama shi haka ne ko a ce ɗanki ko ‘yarki ƴan cultism sun kama ta kai wannan maganan ya kai ga har cikin anguwanni akan ce ana zargin wance sikirar ne wane dan sikirar ne ana yi ko ba a yi menene hakikanin kalma na secret society a mazari na fassarar hausa da larabci shin secret society wani bakon abu ne a musulunci ko addinin musulunci ya san da shi a takaice secret society kalma ce ta yare ta turanci mazarin kalmarsa a larabci shine a sihir mazarin fassararsa a Hausa kuma shine maita da maita da sihiri da secret society da cultism duka abu guda ɗaya ne kawai yare ne ya bambanta sai dai shi secret society ya kasu kashi biyu akwai cultism akwai secret society secret society shine primary level shine ana iya samun yan naziri a samu ɗan secret a cikinsu yan primary school a samu ɗan secondary a samu amma hidima na cultism in kina so ki same shi sai dai ki tafi federal college ko ki tafi federal university ko ki tafi babban ma'aikata su kuma matsala ce wadda take alaka da cin nama ko shan jini ko halatta ma dan adam abinda Allah baya so ba mamaki kiji an ce matar aure kamalalliyar mace a fuska amma tana aikin madugo kuma tana harka kuma bata talauce ba tana samun kuɗi to wannan sai ki ɗauke ta yar cultism ce mana bokanta shi ya halatta mata wannan ɓangaren saɓan allah dan ta samu duniya kisa wani malami ba musulmi ba ne arne ne ya rubuta littafi akan matsala ta waɗannan cultism wadda ake yin su a sama sai rubuta ma littafin suna the secret of freemasonic mana yan freemasonic sune masu bautan ido ɗaya masu bauta ma sai a duba wani abin da Allah baya so sai a ce to an halatta maka in kai zaka samu duniya ba za ka zama gwamnan jihar Kaduna ba ba za ka zama ɗan majalisa ba ba za ka zama shugaban ƙasa ba har sai ka samu namiji ɗan uwanka kana luwaɗi da shi ba za ka iya tsayawa a gaban magana a mutane ka yi magana a gamsu da maganarka ba har sai an samu harcen ɗan adam ana dafa maka kana ci kamar nama cin harcen mutum yana sa mutum ya zama yana iya magana ba za ki samu duniya ba ba za ki fita daga talauci ba har sai kin yi kaza wannan ya tuna min wani malami mutumin zariya ne Allah ya saka masa da alkhairi ya ce min akwai wani masallaci da yake karantarwa a garin nan obasanjo akwai obasanjo street ne ko obasanjo ne to a wannan waje akwai masallaci yana karantarwa yace mun akwai mutumin da ya zo wajensa da fatawa A dalibi ne ya gama makaranta amma ya nemi aiki ya rasa sai je wajen wani a sama masa aiki sai yace zai masa hanyar aikin da ba zai talauci ba amma sharaɗi shi ya biyo shi ya samu lokaci yazo ya same shi abin da yake so yayi shine za a yi luwaɗi da shi in an yi luwaɗi da shi abinda aka fitar a jikin wanda ya luwaɗin za a zuba a cikin jikin takarda na alkur'ani wani a na aka yi matashin ne yadda aka yi luwaɗi da shi wancan ya zuba a cikin wani takarda aka sa a kan alkur'ani ya ce sai kuɗi ya taso a lokaci da waɗannan duka suna daga cikin aiki na 'yan tsafe-tsafe da 'yan sihirce-sihirce to bayan wannan akwai matsala ta biyu wannan ake cewa al'ainu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce ya ce kambun baka gaskiya ne mana kambun baka halitta ne wanda mai shi ma bai san yana da shi ba wani lokacin bahaushe da ya rashin tantance bambanci tsakanin kambun baka sai a ce mutum maye ne kuma ba maye ba a ce mutum yana sihiri kuma ba sihiri ba alhalin kambun baka halitta ce da allah yake halittar ne shi bai san ma yana da shi bai ji annabi muhammad yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan ɗaya daga cikin ku ga abin da ya burge shi ko ya ba shi sha'awa a kanki ko ɗanki ko dukiyarki ko wani abin da kike tare da shi annabi ya ce yace da abi barakatihi ki fara gabatar da addu'a babu mamaki a mijinki ya sayi mota mai kyau sai ya fito yana cewa ka ban taba sayar mota mai kyau ba bakinsa bai da kyau shikenan sai motar ta kama rikicin wuta ko motar ta lalace ba mamaki mijin ke shigo daga wajen aiki ya shigo cikin gida ya sami ki kin yi ado ya masa kyau ya bude baki ce ka wance gaskiya kayan kin nan fa ya miki kyau mana kina da kyau mana har yanzu dai kaza mana bakinsa bai da kyau shikenan sai ki kama ciwo ko auren ya lalace Allah kiyaye a takaice kambun baka cuta ce da take jikin mutum ne shi ma bai san yana da shi ba ko kuma kina da ya ko da wannan ya dauke shi wannan ya dauke shi wannan ya dauke shi zai iya samun lalura a yi ta shan wahala karshe ma a je asibiti a ce sufula yake da shi wanda ba mamaki cikin mutanen da kike tare da su wani bakinsa bai da kyau shi sa annabi ya bada rigakafi duk garin Allah in ya waye ana so ki karanta ma iyalanki wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta ma ɗansa ko ɗansa wannan addu'a Allah yana kare ɗan ko ƴar daga cuta na kambun baka da cuta na hasara da cuta na aljani da dukkan dabbar da take cutarwa wannan addu'a ya kamata a ce kullun kina yi kanki a takaice wannan addu'a za mu yi shi kowa ta dafa kan ɗanta ko ƴarta wanda take da ɗa ko ƴa ta dafa kai duk ba ku da 'ya'ya ba yaya duka ha idan ba ki da daki dafa kan kishiyanki ku ce a uzu bi kalimatin lahi ma. min kulle Wahama. Wa min kulle ainihin lama annabi ya ce duk wacce ta karanta wannan a kanta ko a kan ɗanta Allah yana tsare shi daga waɗannan masifu yana daga cikin fitinar da ake samu a kan cutar kambun maka shi ne ɗa ko ya yawan hiran iyalanki a cikin mutane ku yi haƙuri mana ya kuke surutu kuma ba za ku yi shiru ba yawan hiran ɗanki ko ƴarki a cikin mutane Aikin ƴaƴa na ba mai kokari ai ƴata kaza ce wata shaidaniyar ma za ta ce abi ƴaƴanki ba mai kyan kaza to idan ta faɗa ka sai ki ce ma sha Allahu la quwwata illa billah Allahumma barik alayhi manzo Allah yake duk abin da ka gani ya burge kai baka sha'awa in ka karanta wannan addu'a to Allah yana tsara bakinka da idanka ba zai iya cutar da wannan ba Allah ya tsare mu akwai cuta ta hasada wadda Allah ya ce wa min sharrin hasidin Iza hasada hasada wata cuta ce wadda mace ko namiji zai ji wance ta rabu da abu kaza ya dawo waje na misali wance mijin da ta aura bai dace da ita ba ni ya dace da ni ana samu kuma ke kike jawa saboda kin zo kwalanki kin sa hoton mai gidanki mana duk matan da ta manna hoton mijinta a falo fa tana tallata wa duniya cewa ku zo ga miji in kuna so sannan kuma ba mace tabarar kishi da gulma mijin yana zaune fa kawai ga kawanta wancan fa kawata ce shikenan ku gaisa lafiya shikenan an kwana biyu kuma ta kwace shi kuma ya halatta ta aure shi babu wata alaka tsakanin su to wannan ma hasada za ta iya cutar da ke za ta iya raba ki da mijinki Allah ya kiyaye to mazarin mu asalin babban abin da muke so mu shine wasu alamomi ne waɗanda ake iya gane cewa cutar nan na sihiri ne ko cutar nan na kambun baka ne ko kuma cutar nan hasada ce take damun namiji ko take damun mace sannan kuma wasu hanyoyi ake bi wajen magancewa sannan kuma shin mace za ta iya yi makanta rukuya ko kuma sai lallai wani zai mata shin wani sharaɗi ake so mace ta cika a ta zama mai rukuya makanta shin marar lafiya zai iya makansa a takaice yana daga cikin abubuwan da ya zo cikin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi sallama akan ita kanta cuta bayan nassin qur'ani da Allah ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in yamsaska bi bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi idan Allah ya nufi dan adam da wani cuta babu wanda isa ya hana cutar ta same shi haka in Allah ya nufi ya sanya ma dan adam wani alkhairi duk duniya babu wanda isa ya hana karkashin nan malamai suka ce da cuta da lafiya duka yana hannun Allah hadisi ya zo cikin muslim da imam ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza ahabba allahu abdan ibtalahu liyasma'a an tabarru'ahu in Allah yana san namiji ko mace da rahama Allah sai sanya masa jarabawa jarabawa nan na cuta ne ko jarabawa na rashin zaman lafiya Allah ya sanya mata ko ya sanya miki ko shi ko ni dan ya jarabe ki ne ya ga yaya zaki zaki koma ga Allah ko zaki koma ga wani Allah a takaice malamai suka ce duk mutumin da ya samu jinya babban abin da ake so ya shar'anta maransa shine ba wanda yake sanya ciwo sai Allah ba wanda yake cire ciwo sai Allah aqidar sawa Allah yake sawa Allah yake cirewa shine babban sababi da Allah yake kawo miki waraka bisa hadisi na Imam Muslim cikin kitabut tauhid annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace akwai wasu mutane 70 da suke shiga aljanna ba tare da hisabi ba aka ce waye su ne aikin su annabi ya ce in cuta ya same su ba da su sha magani ba ba da su yi tofi ba ba da su yi addu'a ba ba da su yi wa kansu sakiya ba wa ala rabbihim yatawakkalu karfin imanin su yana koma ga Allah ashe wannan tamkar fassara aya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min hayth la yahtasib ashe dogaro da Allah komawa ga Allah tawakkali ga Allah Allah yana yaye wa mutum damuwa kuma yana azabta shi ta hanyar da bai zata ba ashe mutumin da ya samu mafita ta wajen tauhidi ya samu babban magani sanan na biyu sai istighfari malaman sunna suka ce hadisi cikin Abu Dauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu namiji ko macen da zai rike istighfari yana gaya ma Allah na tuba kuma ka yafe min ma'ana astaghfirullah wa atubu ilai yana cikin addu'a na asaba wal masa annabi yace duk damuwan da kike ciki ko kake ciki sai Allah ya cire ka kuma ya ka maka mafuta to yana daga cikin alama cuta ta kambun baka a jikin namiji ko mace shine samun wani attack samun wata cuta a daidai lokacin da bai kamata a ce same ki ba misali sai ki wanka ki tafi gidan biki duk da gidan biki malamai da yawa sun tattauna rashin ingancinsa sai kika tafi alhalin lokacin da kika tafi kin caba ado kin yi wannan rigar na rashin mutunci akwai wani riga da ake ɗinka shi akwai ta tela a nan kaduna mijinta abokina ne take faɗa mana ta ce akwai ɗinkin da ake wai a nan kaduna sai mace mata sa leda kuma sai mutane hudu sun haɗu ɗaya ta ja ƙasa ɗaya ta ja sama ɗaya ta ɗauke numfashi sai a sa ta sa leda kuma sai ta ja haka ne a leda ni ne na ƙara leda amma dai akan sa riga dai da ƙyar yake shiga ana nishi babu ko babu akwai ha akwai to a sanadin wannan ɗinkin ne na ce na daina ba da fatawan maganin rage tumbi a kaduna saboda yan kuka rage tumbi wannan rigar da kusa sai aka gare kawai a barku ku yi ta katin tumbin ku su kuma ba su fatawa su je zariya ko Kano su kara aure ko bai ba malam Jafar ko bai ba ala to kana tsoro ne an gane su a takaice kika sa kaya akwai suturar da mace za ta sa ita da kanta za ta jiya mata kyau ko? haka ne? to malamai suka ce irin wannan shigan haka kawai kina shiga cikin mutane kuna cikin hira da mutane suke ji kanki ya tsara haka kawai fa kin ci ado kina cikin mutane ana hira sai ki dinga jin kaman mafarki ki dinga jin kaman guguwa ki ji kanki na ciwo ki rasa halin da kike ciki a gefe kuma kin cika sharadi guda uku babu laifi suturar da kika sa ya miki kyau kuma ke kin yadda ya miki kyau jama'a sun yadda ya miki kyau kuma kin yadda kin yi shiga na bayyana wasu halittun jikinki to haka kawai da ki ji kaman guguwa idan kina rufewa da wannan suka ce alama ne daga ciki na biyu ko kuma haka kawai ki samu wani attack na ciwo wadda wannan ciwon duk bincike da ya kamata ki na magani kin yi amma an kasa ganewa haka kawai mace sai ta kama rama a je asibiti a yi ta kokarin magani ba a gane abin da ke damunta ba kuma ta tashi raman za ta dinga yin baki bakinta na bushewa idanta na canzawa kamar tana shaye-shaye gashinta na canzawa wani lokaci ma ta zo kusa da mijinta bakinta na wari mana warin baki na jinya daban fa warin baki na kazanta daban yanzu kina azumi bakin ki bai dan wari a yanzu mace in ta dauki lokaci bata ci abinci ba ko ta shiga mota ta dogon tafiya bata sha ruwa ba bakin ta bai canzawa idan kuma ga yaro ne karami haka kawai kina da da kin tafi anguwa lafiya da shi amma kina dawa sai ku kasa bacci ya dinga ihu ya dinga ihu jikinsa ya dinga zafi ya dinga razana cikin bacci wannan malamai suka ce nan ma abinda zake masa duk zamu ji bayani kambun maka yana tasiri a jikin ɗanki a makaranta in aka dace makarantar ba na musulmai ba kuma malaman suna yawan yaban ɗan ai wannan yaron yana da kokari ai yaron nan yana da kaza ai shi yayi kaza ai yaron kaza ne to wannan baki in yayi yawa a kansa nan ma sai ya samu matsala guda uku na farko ko ya daina karatu haka kawai ya ki makarantar na biyu kuma ko kuma ya samu kansa cikin sai ya je makarantar ya kasa mai da hankali ya kama 'yan shiririta na uku kuma ko ya kama miki 'yan sace-sace na ma baki ina lalata yaro ai dama bakin lalata mutum yake ko kuma wani lokaci ɗanki cutar hasada malamai suka ce tasirinta a jikin mutum kaman cutar sihiri ne hasada kaman sihir ne yasa Allah ya ce wa min sharrin hasidin idza hasada to cutar hasada ma za ta iya sa duk abin da kike lalace kina zuwa makaranta ki dena kina gane karatu ki dena an shirya maganan aure ki ji baki sansa amma kuma akwai na jinnu shi ma za mu bayani duk abin da zai amfani ki kijiran ki baya so in miji ne ba zaman lafiya in yara ne dukkin tarwatsa su ke kadai da ta kaice kambun maka da da saboda yanayin lokaci za mu tsallake still a matsayin ki ta mace aljini zai iya shiga cikin harkar rayuwarki, shi ma a ɗauka hasada ce ko kambun maka a'a shi aljani yana samun mutum ta hanya guda biyu bisa nassin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuruciya hadisi na farko manzon Allah yake duk mutumin da zai sadu da iyalinsa yace bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytan ma razaqtana ashe fassarar wannan addu'a muhallin shahid Allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytan ma razaqtana ashe wannan hadisi malamai suka ce wanda ya karanta wanda bai karanta ba ya sadu da iyalinsa ba shi ya sadu da ita ba aljani ne ya sadu da ita kisa malamai suka ce so da dama ana samun yaya suna da uba biyu lokacin da mijin da ya addu'a ba aka samu cikin aljani ya sa nasa rabon miji ya sa nasa rabon to yaron sai zama yana da uba biyu shan ubansa aljani na bashi fatawa nan ubansa mutum na bashi fatawa nan kina tura shi islamiyya nan kuma aljani na tura shi filin kwallo na biyu kuma lokacin da yarki ko ɗanki yake rarrafe manzo Allah yake ku rike saboda lokacin ƴaƴan aljanu suna cutarwa to wannan cutarwan aljanin shi kuma hasada ce hasada akwai hasadar da jinnu yake wa ɗan adam ai hasada ne in ga wani yana da abu lalata shi ko in bata abu ba hasada ba ce to shine cikakkiyar hasadar da aljanu suke wa ɗan adam shi sa magariba na yi ki kirke danki amma abin takaici da abin bakin ciki da abin haushi sai ku ga mace wajen ta haifi da ko ya musamman in yaron yana da jiki mai kyau yana da dan kiba ko tana da gashi ko yana da haske sai ki ga an waye gari wai har abun alfahari ne ma tana cewa in nemo wani wanka fa sai bacci ake kawo shi ko ba su fara haka wai abun burgewa ne haka ya shiga hannun wannan ya shiga hannun wannan ya shiga hannun wannan ya shiga hannun wannan sai an je an gama kuma a barki da bala'i to shedani zai iya shiga jikin yaro amma ba zai cutar da shi ba sai ya fara girma wani lokacin ma zai iya cutar da yaro shine za ku wani lokacin yaro canjin halitta idan kuka ga yaro ya zo duniya da canjin halitta malamai suka ce to mai yiwa ciki ne ya samu matsala to abinda ake yi a nan shine in har an tabbata da cewa jinnu ya taɓa yaro tun yana ƙarami za mu ji hanyar da ake samu mafita to amma a takaice shi ƙaramin yaro yana samun matsalar cutar jinnu ne daidai lokacin da magriba ya yi ba a riƙe shi ba ko lokacin da aka zo samun cikinsa ba a yi wannan addu'a ba daga cikin alamomi da ake so ki kiyaye shi ne, duk lokacin da ɗanki baya tashi rikici da zazzaɓi sai dabda da magariba malamai suka ce ka shay'un akwai wani abaci amma duk da haka kafin a tabbatar da aljani ne ko kuma kambun baka ke damun dan algarza ya aje asibiti su asibiti su yi bincike ba typhoid ba malaria a jikin yaran in an samu akwai typhoid akwai malaria a jikin yaran to babu laifi a fara daga kafin asibiti in an magance na asibiti ke kuma ga abin da ya kamata kin magance wannan matsalan ba sai kin je wani waje ba sannan kuma wani lokaci za ki ga yaro sai ya girma sai ya zamto gagararsa ta yi yawa wani ma akwai alamar sa hannun aljanu gagarar da ya kasance kina kokarin tarbiya ma yaro amma shi baya so kina tura shi makaranta baya so sai ya miki ta'adi ya miki laifi in kika zo za ki masa hukunci ko ya ga alamar ranki ya ɓaci ta dinga kuka ko ya dinga kuka har ma ya dinga gwada miki ba zai sake ba amma in ya tashi sakewa zai abin da ya fi wannan wani yana daga cikin alamomi na shedanu sannan kuma akwai matsala haka kawai yaro sai ya je makaranta ya yanki jiki ya fadi ana samun ko ba a samu ana dawowa da shi gida sai ya warke nan malamai suka ce al'ainu ne kambun baka ne sannan wani lokacin akan samu jarabawa yana da junnu a jikinsa kuma yana da kambun baka kuma tana da cutar hasada saboda ke uwa duk kika jawo na farko uban kafin a haife shi bai yi addu'a ba kafin a samu ciki na biyu dab da magarba ba ki rike yaron ba na uku kuma da Allah ya aisi yaron aka sawo shi duniya aka aisi yaron sai kasance ya zo da wannan qualities baki damu da rike shi ba baki abin alfahari ne ma akwai matar da in tana aikin gida har ma tare ta kai ta kai take cewa wani zo ka dauki dana ko kaza to duk wannan malamin suka cira daga cikin illa to jinnu bai illa wa mace har sai ta kai gaba guda uku gaba ta farko shine lokacin da ta fara al'ada gaba na biyu kuma shine lokacin da ta zo take so za ta yi aure gaba na uku kuma shine lokacin da girma ya fara samun mace gaba na farko shine aljani zai iya bujiro wa mace kuma aljanin da ya fi cutar da mata shine ashiq mana aljanin soyayya shi kuma wannan aljanin soyayya ku kuke jawowa jikinku hadisi yana cikin muslim annabi sallallahu alaihi ya yace duk matan da zata cire sura ta ce bismillah ko a cikin ɗakin ki ne fa sai kadai wai saboda lokacin da kika zo cirewa in mutum bai kallanki, ki aljani na kallon babu halittar da ke sha'awan mace a duniya sama da ɗan adam kaman aljani aljani yana sha'awan matan ɗan adam sama da yadda yake sha'awar matarsa aljani in ya samu dama shedan ya daure masa gindi yakan iya zama da mace hana ta aihuwa ya hana ta aure kuma ya dinga aihuwa da ita aljani in ya ga dama zai iya sanya wa mace lalura a jikinta wanda duk mazan duniya da su ita amma shi kuma yana saduwa da ita aljani in ya ga dama zai iya sa mace da mijinta su yi shekara guda shekara biyu wata shida ba sadu da juna ba amma yana zuwa yana saduwa da ita na biyan bukata kuma har ya aihu tare da ita aljani in ya ga dama duk hanyar da mace za ta samu raga kai da kariya tsakaninta da shi zai iya hana ta na farko zai hana ta karatun qur'ani sai ta bude qur'ani tana karanta sai hamma wata rana har da hawaye ba da ke nake ba kina kallo na an gane wani lokacin kuma aljani zai sanya wa mace ba hawaye dace ba sai ta ɗauki ƙur'anin ya ta ji gara ma bari kuma wallahi tana ajiye ƙur'anin sai ta ji ta dawo noma sannan kuma aljani zai iya hana ki zuwa makaranta sai kin kama hanya za ki je makaranta sai ki ji gara bari sai gobe ko kuma ai na yi latti ma ai tura minti kaza da zai ta sanya mace haka ko kuma sai kin zo makarantar na boko ko na addini sai sanya miki wani dogon tunani sai ki fitar daga ajin a tunani ba ko ki je gida yanzu na je ina da ɗauraya ina da wanke zan dafa abinci akwai kayan yara idan kuma ci ba biredi ne ma na budurwa shikenan ai ina ga zan tafi islamiyya ko da ke ku garin nan ba ku zuwa islamiyya da ranar ku kamar mu bauchi haya islamic kamar haya islamic studies karfe biyu ake zuwa nan ma haka ne ashe yanzu na makarantar boko na tashi zan tafi haya islamic na je kuma na dawo mai yiwa da magriba zan je wajen muraja na haddan da nake yi mana ba sai hana ki karatun nan idan da saka miki abubuwan kuma kin je ki kasa yi to ita yarinya wanda yake mata illa kafin ta fara kafin ta fara al'ada hanyar da yake bujiro mata na farko shine sai a samu yarinya budurwa in ta yi al'ada ɗaya sai ta yi wata biyu wata uku al'adar bai zo ba ko kuma in ta yi al'ada ɗaya sai al'adar madadin ya fara mata da kwana bakwai zai iya al'adar ya kai mata kwana goma sha biyu ko kwana sha hudu sannan kuma yarinya ce fa budurwa ba ta kai shekara ashirin ba al'adan zai dinga wasa sannan kuma al'adan zai dinga sanya mata ciwon mara aljani yana cutar da mace ta hanya biyu shine ko ya hura ta in tana da jiki wato kullum aljani yana bin ɗabi'a na mace ne fa in masifaci ya sa mata masifa in shiru shiru ya sa mata shiru in mai jiki ne sai ƙara hura ta sai ka ga yarinya a shekara goma sha kamar mata a shekara talatin in kuma ramammiya ne sai dinga tsotse ta a rasa gane abin da yake damunta wata yake ga sauran hannunta bai fi nan ba a rasa abin da yake damunta ta lalace kuma in baka ce dinga sa mata baki kuma daga cikin cutar da aljani ya fi damun yara 'yan mata shine har da mata aure yawan kaikayin ido yawan kaikayin kai wanda ke akwai na kwarkwata fa ko haka ne bai kamata komai mu tara ba aljanu ba kaikayin kai aka kuma kan zai dinga zubewa kuma kar ku ce in mace tana relaxa nan ma fa zai dinga effectin din kanta sannan kuma bayan nan abinda shedanin ya fi jin daɗi a jikin mace wanda ya fi mata shine gaba ɗaya zai hana ta bacci sai ta kwanta za ta yi bacci sai ta kasa ko ta yi ta juyi sannan kuma in budurwa ce zai sa mata tsananin taurin kai da rashin kunya za ta ɗauki uwarta kamar kishiyarta mana duk abin da ta mata sai tsaki kuma a gefa ba haka kika san yarki ba yarki ba haka take ba daga ba kika samu wannan in kuma ta fara girma to duk wanda ya ce yana fanta kuma abokin gabanta ne wani lokaci kuma sai mutum ya zo tana son mutum yana santa sai an fara shi kuma sai ji bayi santa in yana jin kunyan iyayenta bayan ya ji an yi magana sai kullo da maganar gini wallahi banye sai na kammala gini na kuma ba ginin da yake kawai bata kwanta masa bane haka abun zai lalace ko kuma ita ta kishi wannan budurwa takan kai wani matsayi da aljani in ya kulla alaka da ita har aihuwa zai da ita shi da suka ce daga cin alama ta farko shine wani lokacin jinin gaba ɗaya zai ɗauke sai ta yi jini biyu uku wata uku jini bai zo ba sannan na biyu kuma zai kasance za ta dinga jin alamomi a jikinta kamar haka na farko za ta dinga jin tashin zuciya haka kawai zuciyarta zai dinga tashi na biyu za ta dinga samun matsala na yawan kasala da mutuwan jiki na uku za ta dinga ganin hauhawan wani bangare a jikinta za ta ga fatar jikinta ta yi haske wani lokacin za ta ga cikinta nonanta ya cika sosai har tana jin nonanta yana nauyi wani lokacin da dinga sa gefen nonanta yana suka budurwa ko matar aure ko bazaura wani lokacin za ta ji alamomi in matan ta taɓa aure ko ta taɓa aihuwa za ta ji kaman tana da alaman sabon ciki wannan matsalan fa har zai sanya mata mata dinga ji a jikinta tana zaɓen abinci sannan kuma zai sanya mata abu guda uku yawan samun tunani yawan rashin samun nutsuwa yawan fushi da ɓacin rai ƙanƙanin abu zai ɓata mata rai kuma alaman shaiɗani yana sanya wa mace rai wannan rai har zai iya sa mata ciwon zuciya ko hawan jini ƙanƙanin abu sai ta dinga jin zuciyarta na bugawa har numfashinta yana so ya har fatan bakinta na rawa sannan wani lokacin idan shedanin ya taso mata ya hadu da ɓacin rai idan ta yakan rufe ba za ta iya saurara ma kowa ba sai bayan ta yi rashin mutuncin kuma sai ta dinga nadama yana daga cikin mafita da ya kamata kowace mace ta sama makanta ne abin da zai biyo baya wannan shedanin kuma ya fi illa wa mace mai aure Da su mata waɗanda ba su aihuwa malamai sun kasa su kashi uku wani wajen sun kasa su kashi hudu shedanin ya fi illa wa matar da take da miji sama da budurwar da bata da miji dan ita budurwar da bata da miji ana mata kallo amma ya fi ana iya gane jinnu ne kai tsaye amma matar da take gidan miji jinnu ya fi ɓuya a jikin ta saje da cuta ko lalura ko ɗabi'ar ta ko ɗabi'ar mijin a kai shekara da shekaru ba a gane aljani ba musamman ta fuskar aihuwa aljani zai iya ɓuya a jikin mace ya iya cutar da mijin ya cutar da matan a lokaci ɗaya kuma ba a gane ba shine in yana son mace kuma yana son biyan bukata da ita na farko zai hana mijinta ya saru da ita ita zai kyamatar da mijinta aljanin kyamatarwa ta farko shine sai mijinta ya yi sallama zai shigo gida sai gabanta ya faɗi sai mijinta ya zo inda take sai ta jiranta bai so amma a gefe kafin ya zo fa kuma tana Allah Allah mijinta zo sannan daga lokacin da aka ce dare yayi magriba yana yi za ta ji ɓacin rai da bala'i na duniya kamar duk ita aka sauka duk abin da za ta fa tana yi da ƙarfi ne kawai amma gaba ɗaya magrib na yi ranta bayi so kuma daga lokacin da aka ce lokacin kwanciya ya yi mijinta ya je ya kwanta ko ita za ta kwanta ta dinga wasu wasi da kai kawo wata ma kai tsaye ta ji cewa ita fa ba ta bukatar ta jojen mijin sadan zai fake a jikin mace da cuta kamar haka wani lokacin yakan sanya mata tsananin damuwa da rashin bacci duk lokacin da aka samu damuwa da rashin bacci jini zai hau da sake ga mace tun tana karama tana shekara ashirin da daga lokacin da ta fara samun hawan jini kuma wata in ba Allah ya taimaka ba aka dage da magungunan asibiti zai sauka amma sai ki ta tace ita tun aihuwan fara ta samu hawan jini har ya mutuwa wanda kuma a ka'ida ta musulunci babu cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani in ji annabi Muhammad sannan wani lokaci idan ta zo hatta mijin in ya taba jikinta za ta ji kamar an soke ta ko an taba ko ta ji shokin a jikinta sannan wannan shaidani in ya ga dama zai iya sanya mata mijin in ya zo kusancinta za ta dinga jin zafi da tsananin wahala ba ta samun biyan bukata ta hanyar wannan in an samu mace mai tsoron Allah tana tunanin mijina ne dole ba shi hakkin da Allah ya ce a bayar to shedanin sai ya bujiro sai kin zo kuma zai kusance ki kuma sai ya kasance ya sanya miki tsananin zafi da wahala da rashin biyan bukata in ta yi haƙuri ta dage da haka to sannan na biyu kuma sai ya sanya mata bayan ga zafi in aka samu zafi dole za a samu rashin biyan bukata in ta yi haƙuri ta dage kuma tana azkar wani lokacin kuma sai zafin ya tafi amma ana saduwa da ita babu biyan bukata wani lokaci kuma in ya ga tun da haka ta ci gaba da dagewa sai kuma ya bujiro wa shi kansa namijin jinnan sai ya ɗauke wa mijinta sha'awa mijinta ne na sunna sai ta zamto babu sha'awa a tattare da shi in an ci sa'a yana bin masu magani sai a ce ba su basir ka da wani lokaci aljani in yana kan matan sai ya sanya wa mijin ya zamto yana dawa babu abinda yake yi sai bacci har da gwarti bur bur bur shi kadai shaidani yana iya sanya wa miji wannan sannan kuma wani lokaci shaidani in yana son matar da matan da mijin duk sai ɗauke musu sha'awa sai ki ji mace da mijinta shi baya kula ta ita ba ta kula shi wata ma har ta kance ita ba sai su wata shida ma kawai zaman su suke kowa ba ruwan kowa da kowa amma a gefe kuma wani lokacin tana mafarki in ba ta mafarki kuma aljanin zai iya zuwa mata haka kawai ta ji a jikinta kamar tana jin sha'awa a jikinta to suka ce zai sanya mata alaman aihuwa in ta aihu da shi alaman da za ta gane ta aihu da shi shine tana cikin bacci haka ko wasu rana za ta yi mafarki sai ta tashi cikin jini ba jinin al'ada ba lokacin jininta bai zo ba mai ta tashi ganta cikin jini ko budurwa ce in har ta kai wannan lokaci za ta iya samun kanta budurwa fa tana samun haka matan aure tana samu sai ta dinga tunani to ai yaushe na gama al'ada jini na kuma gashi ya zo kuma wannan jinin da yake zuwa yana zuwa da ƙarfi ne kuma bayi kama da kalan al'ada ya mutu ko bayi kama da kala na al'ada za ta ganshi kaman jinin ciwo sannan wannan alama suka ce daga cikin alaman aihuwa ne ta samu kanta cikin jini sannan bayan wannan lokacin an tafi jinin an yi kontrolin ɗinsa sannan bayan kwana biyu kuma sai ta ga nonanta kaman alaman nonan mace mai sabon jego budurwa ce matar aure ce amma an fi samun matan auren da ta ɗauki lokaci ba ta aihu ba shi ne wani lokacin za ta ga nonan ya cika sosai wata ma in ta matsa nonan har ruwa yana fitarwa amma fa a wajen matsa ruwan nono ya fita akwai wanda suke da infection shi ma za mu magana a cikin wannan littafi na tubbul badil sannan bayan wannan nonon yana ruwa za ta dinga samun kanta kuma wani lokaci tana mafarkin jirajirai a wancan lokacin da jinin ya bullo kawai za ta mafarkin ta aihu ne gashi nan tana nakuda gashi ta aihu kawai tana wannan mafarkin aihuwan sai jini ya yanko mata sannan bayan an kwana biyu kuma bayan ta yi mafarkin ta haihu in an kwana biyu kuma za ta dinga mafarkin ga ƙananan yara jarirai tana shayarwa ki kiyaye duk lokacin da take mafarkin tana shayar da jariri in jiya kin yi mafarkin shayar da jariri to yau da ikon Allah ki tashi ki matsa nonon ki zaki ga irin ruwan da yake wata ka ga hatta nonon yanda ake shayarwa haka ruwan yake fita ga yara sannan an kwana biyu kuma za ta ga waɗannan yaran ta daina ganin su kuma sai ta amma a lokacin da take wannan shayarwan a lokacin da take mafarkin yara jirajiran tana shayar da su a lokacin kuma aljanin zai ɗaga mata kafa ba zai dinga saduwa da ita ba daga lokacin da aka kwana biyu ta ga ta daina shayar da yaran kuma daga lokacin wani sabon saduwan zai sake zuwa kuma ta sake mafarki na kwana biyu ta aihu ta sake mafarki kuma tana shayarwa a takaice wannan shedani sai in aka sami malamin sunna raƙi mai aƙida. Ya yi rukuya, ya bayyana ashid ne sai ki ji junnin yana cewa ai na aihu da ita kaza to mu koma baya mace mijinta yana saduwa da ita tana jin zafi mace mijinta yana saduwa da ita jini yana fita akwai nau'in infection amma fa a gefe miji in yana da wannan cutar wannan kuma magana ne na maza su da dare za mu musu in yana da irin cutar da kike da shi mana aljana tana tare da shi yana gama saduwa da mace sai maniyin ya dawo kuma shi ma jinnu in yana son mace sai miji ya sadu da mace tana tashi maniyin zai dawo mana ba zai taba bari ya shiga jikinta ba to a baya mun yi magana ana saduwa da mace tana jin zafi a baya mun yi magana ana saduwa da mace ba ta samun biyan bukata to wannan kuma a zamanance a likitance kuma malaman addini sun yi bincike irin su Dr. Hani Muhammad Mara'i shi ya rubuta littafi a Fibbil Badil da ya tashi akan abin da ya shafi al'ilaji bil a'ashar wanda ba ta tsayi ba mana waraka ta hanyar itatuwa da kayan marmari wadda shari'ar musulunci ya aminta da su ya yi magana a kan cutar infection infection cuta ce da ake samu mafi yawa ta wurare na ƙazanta musamman mace ta je ta tsuguna a banɗakin da ya kasance akwai waɗannan nau'in ƙwayoyin cututtuka ko kuma mace ta kasance mijinta yana da shi ya sadu da ita za ta iya ɗauka ko kuma mace ta kasance tana yawan shan magungunan cushe-cushe saye-saye shaye-shaye malaman musulunci suka ce a duk ɗan adam babu wuri masu martaba da daraja kamar wuri guda biyu na farko al'ainu ido na biyu kuma mace al'aurar mace jama'a mace a jikinta a duniya babu inda musulunci ya tsare ya martaba malamai suka rubuta littattafai mujalladai mujalladai don kiyayewa da kara lafiya da martaban mace kaman littafi na musulunci me sunan wannan abin da kuke zaune a kai ha ha to duk ƙaramar yarinyar da ake zaunar da ita a tiles da mata babba budurwa ko mata tana zama a kan tiles yana cutar da ita da lalata mutuntakanta na yamatu. Allah sama da ko canza za a sama musu tabarma ne na ga suna ta tashi kuna jina kun san dalilin da malamai suka ce haka duk matan da take zama a flo ko tais ko matan da take tsarki da ruwan sanyi to tana cutar da kanta tana kona jijiyoyin da suke jikin al'auranta kuma tana busar da kanta kuma tana rage makanta mutuntaka na ya mutu. na biyu <clears throat> kuna jina mace wanda ta kasance tana zama daga ita sai zane a jikinta ita ma tana cutar da kanta ba a san mace ta dinga tafiya tsirara ta nemi wani hijabi mana kariya wannan wando yana da matakar mutunci da tsara martaban mace macen da take tafiya tsirara ana jin tsoron shedani ma in ya ga yadda jikinta yake juyawa zai iya shiga jikinta wannan kuma muna tattaunawa ne akan ilimi na addini akan marhala na lafiya haka ne ko mafi yawan mata masu jiki ba su yadda da sanya irin sutura a jikinsu ba su haka suke tafiya to wannan kuskure ne sannan na biyu mace wanda ta mayar da wasu nau'in ciye-ciye kamar haka ita ma ce tana bata jikinta to infection akwai infection ɗin da mace za ta dinga fitar da farin ruwa ruwan ya kasance tamkar da ruwan kwakwa kusa ruwan kwakwa haka za ta dinga fitar da shi ba yauki ba kauri sada akwai kuma wanda za ka dinga fitar da shi kaman koko mai kauri har da wari akwai wanda za ka dinga fitar da shi kaman ruwan ƙasa-ƙasa kuma yana da yauki akwai wanda kuma bayan wannan ruwan yana fita za ta dinga samun ƙaiƙayi a cikin al'auranta wata kuma za ta dinga samun kuraje suna kewaye bakin al'auran har suna ruwa wani ya tafi wani ya dawo wata kuma za ta dinga samun kaman an kona tsakanin cinyanta da bakin al'auranta tana tafiya tana jin yana raɗaɗi yana kusan ɗaɗewa da hausa? ha? kusan ɗaɗewa da hausa? shi ne kamar abin da ya kuje haka yana jin zafi kamar fata ya dinga haɗuwa da fata yana zafi ko sannan wata kuma mijinta yana saduwa da ita sai jini yana da gaske nau'in infection wata infection ɗin in ya taɓa jikin mahaifarta ta nonanta zai dinga fitar da ruwa amma ruwan infection za ku gan shi ruwa ne kamar ruwan ƙurji sai ta dage ta matse tukunan sai daga wannan ruwan ya ɗan fito infection yakan taɓa mahaifan mace har mace ta zo ta aisi ɗa kuma ɗan ya samu kansa cikin lalura kamar haka na farko in infection ya rike jikin mace yana iya taɓa yaron yaron yakan zo bai da kusheshen lafiya kuma infection ɗin yakan taɓa ruwan nonanta wadda za ki ga mace nonon kullum yaron yana sha amma baya ƙoshi tana cire nonon a bakinsa sai kuka shine iyayen hausa suke cewa ta yana da gafi. mana infection ya taba mahaifan har ya taba ta har nonon ya kai ga yaron ko yana sha bai masa amfani kuma yanzu zai sha mana yaron kullum yana shan nono kuma gashi nan ba kiba ba nauyi haka za ku gan shi ba nauyi sannan kuma in alamar infection din ya taɓa ruwan nonon ne kamar da wannan malamin ya faɗa yace za ku ga yaron yana wani irin kashi kamar haka zai dinga kashi kore a cikin kashi koren za ku ga kamar wani zare baki-baki sannan cikinsa yana yawan kumburi sannan kuma kar mace ce yadda ta ce wai ɗanta dan yana kuka da daddare aljani ne a'a ki tabbatar da ruwan nonon ki yana da kyau sannan ruwan nonon in yaron yana sha bai da wani amfani a jiki yana sha ne yana fita ba zai sa shi kuzari ba ba zai sa shi nauyi ba ba zai sa shi komai ba sannan kuma wannan ruwan nonon da yaron yake sha yana shansa yana kashinsa wani lokacin kuma har yana kumbura ma yaro ciki wannan yana daga cikin nau'in cuta na infection wannan shi kuma ba jinnu ba ne amma wannan suka ce likita na asibiti shi ya fi cancanta a je a same shi annan bai su ne dalili suka ce duk matan da ta zo da wannan matsala in ka tura ta asibiti su asibiti za su je su mata scanning idan suka yi scanning wannan na'urar za ta duba gaba ɗaya marar da mahaifan a ga cikin nau'in infection ɗin menene akwai cid infection akwai yeast infection cikin nan za su gane sannan to idan a asibiti an samu maganin da aka bata aka ɗora ta a kai da izinin allah babu laifi in asibiti ba a dace ba a nemi maganin gargajiya in babu shirka babu bid'a babu laifi in kuma waɗannan magunguna guda biyu ba su ba to sai ku ɗauki biro da takarda ku ji maganinsa a musulunci amma kafin mu yi maganar maganinsa a musulunci <clears throat> sai mu koma baya mu warware waɗancan matsala ɗaya bayan ɗaya na ne kambun baka na yaro lokaci ha. na ne kambun baka na yaro nan ne cutar hasada nan ne cutar aljani na budurwa da wacce ta kasa auruwa da matan da kuma asali ta kasance tana zaune da mijinta babu biyan bukata ba sha'awa ba aihuwa to sai sharadin da zan gaya muku shine karatu ne da za a yi shi kwata-kwata a tsakanin minti 35 kowa ta nutsu in na ji ina yi ana kukan yaro zai rufe littafin tashin tafi saboda nutsuwa muke so a yi <clears throat> na ba ku notice na minti biyu kun yadda duk mai yaro za ta yi kokari ta hana shi kuka ha mata masu surutu ya su ya su kun yadda na gama can kore ta ha za a nutsu za ku nutsu nutsuwa kamar kuna zaune da matan gwamna ai kun fi nutsuwa kuna tare da su ko tari wata ba ta yi nan kuma muna ganawa da annabi muhammad ne kunga ya fi matan gwamna an nutsu sai <clears throat> idan aka samu mace ko ɗa wanda ake zargin cutar kambun baka ne a jikinsa ko cuta ta hasada mataki na farko shine ina yawan karanta wannan addu'a saboda wannan addu'a ita ce addu'a multifacus da malamai suka kawo ta suka ce ta shafi dukkan wata lalura da matsala da ya shafi waɗannan abu guda hudu aljani sihiri kambun baka hasada cutar da ba ta alaƙa da haka waɗannan addu'o'i zan karanta su ina karanta su ina faɗa kuna faɗa kuna jina ina fada kuna fada ya zo sharuwan wayan waye ke malam juya ka zan sharuwa waɗannan addu'o'i ku saurara ku ji ما يكي سوى وهذه تعوضات والدعوة والرقى يعالج بها من السهر والعين ومص الجان وجميع الأمراض فإنها رقى جامعة نافعة بإذن الله تعالى <clears throat> ثم تنتحدث هنا الدعاء Allah ya mata kyauta wanda duk cutar da ya shafi aljani ko sihiri ko kambun baka ko hasada ko ciwon ciki ko ciwon kai ko ciwon mara Allah ya kawo miki karshen sa malam yace waɗannan kalmomi ne na tosi da addu'a da neman tsari <clears throat> ma'ana yanzu kina cikin ciwon kika karanta Allah zai warkar da ki yanzu baki cikin ciwon kika karanta kin yi rigakafi cutan sihir aljani kambun baka hasada da cutan da ma ba aljani ba ko da ciwon kai ina ganin sai in karanta ku karanta ko ya zama mai shi an mata rukuya yanzu kowa za ta yi makanta rukuya na tana da shi da kuma ba ta da shi an gane ku ce bismillahi arfi wallahu yashfik akwai kafin a fara sai an karanta Fatiya. kuna ji na za a karanta shi da isti'aza da basmala <clears throat> na biyu sai a karanta ayatul kursi na uku sai a karanta amanar rasul na hudu sai a karanta ba'u mata tulushe ya tsino alamun sulaiman na biyar sai a karanta qul ya ayyuhal kafirun na shida sai a karanta qul huwallahu ahad na bakwai sai a karanta qul a'udhu bi rabbil falaq amma in an zo wa min sharrin naffasati fil uqad so uku wa min sharrin hasidin idza hasada so uku idan aka gama karanta waɗannan falaki aka karanta nasi su uku uku kulhu uku falaki uku nasi uku <clears throat> to ku saurara ku ji wannan addu'a in na faɗa ku faɗa bismillahi arqik wallahu yashfi min kulli da'in yu'zik wa min kulli nafsin أو عين حاصد الله يشفيك wannan addu'a shine lokacin da annabi yake kwance an masa sihiri mala'ika ya karanta wa annabi kuma Allah ya warkar da annabi Muhammad Allahumma rabban nasu. azhibil ba'asa. washfi أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما wannan hadisi matar annabi ta ce duk lalurar da ya shiga gidan manzon Allah in annabi ya karanta wannan addu'a da addu'ar farko akan marar lafiya a gidansa ciwon ya tafi kenan har abada بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع عليم manzon Allah yake duk wanda ya karanta wannan addu'a a safiya zuwa yamma Allah zai ba shi tsaro da kariya babu wani halitta ko cutar da za ta same shi ɗaya daga cikin 'ya'yan jikokin na Usman yana da cutar rabin jiki ya karanta wannan addu'a a lokacin da ya karanta almajirinsa ya ce me yasa malam kana da cutar rabin jiki baka karanta ka samu kariya ba ya ce ranar da cutar za ta same ni Allah ya jarabe ni shaidan ya mantar da ni ban karanta ba da na karanta Allah zai kare ni babu cutar da zai samu a'udhu bi kalimatillahi تامة من غضبه وإقاده وشر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون من زم الله صلى الله عليه وسلم عيسى آية مكان شموس وسئر مفركي نفر جتا sai Allah ya turo mala'ika ya karanta masa malamai suka ce duk ɗa ko mace da take firgita da tsorata cikin bacci kika dafa kan ɗanki kika karanta Allah ya tafiyantar da wannan firgita har abada a'udu bi kalimatin lahi ma. allati la yujawizu kunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a yaya yayawa a'udhu bi kalimatin lahi tamma التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن waɗannan addu'o'i malamai suka ce duk wanda Allah ya datar da shi ya riƙe Allah yana warkar da ɗansa, ‘yarsa, matarsa, ƙaninsa, wansa, kishiyarki, ƙaunin mijinki, ƙanwar mijinki. lokacin da kika karanta wannan addu'a a kansa Allah yana warkar da shi daga cutar sihiri da kambun baka da hasada da kowane irin ciwo har da aljani to amma ya ya kamata a yi wannan karatun ku saurara ko an karya alkawarin ne mun yi alkawari da ku na ba surutu ha sai a cikin nan ɗaliban akwai wanda ba ta yi aure ba wanda ta iya karatun ƙur'ani ku ba malam ku ɗauko min a yamma tana ɗauko guda ɗaya ɗaya ta tsaya nan ɗaya ta tsaya nan wanda ta yi karatun ƙurani tartilan mai kamara za ka koma gefe ka kalle su ku je can ku zauna ku zauna a ke ki juya ki kalle su tsora minti na to gaskiya assalamu alaikum darasin da na shirya zan yi a nan darasi ne wanda ban yi su a wurare ba amma yanzu abu guda ɗaya za mu babu lokaci don ina so ne yanzu waɗannan yara guda biyu ina so ne mu kawo dalilai na shari'a da kuma laduba da sharuɗa yadda ake so mace ta yi wa ‘yar uwarta mace rukuya shin mace za ta yi rukuya ko ba za ta yi ba shin yanzu ke in yarki ta samu kanta cikin lalura zaki mata in zaki mata yaya kamata an gane kishiyarki ta samu matsala na irin waɗannan abokin kasa gane mata yau fada gobe fada rashin mutunci kina so ki gane shedani ne dan manzo Allah ya ce shedanu suna bada gudumawa to yaya zaki ki gane Allah ya baki yan mata guda biyar duk sun isa aure amma akwai mai jinnu <clears throat> yaya ɗaya daga cikinsu za ta yi wannan demonstration da na so ne in gwada muku yadda za a yi rukuya na kambun baka yadda mai rukuya hasada za a masa da kuma rukuya wanda ake so a tantance <clears throat> shin wanda ba sai aure ba da yawan ciwon kanta nan junnu ne ko ba junnu ba hasada ne ko kambun baka to gaskiya tun da babu lokaci su yaran su koma ta kuma tambayoyi da amsa haka ne a gwada daya akwai tayi kai to ku gyara yanzu wace ce mai rufe wancan ko yanzu wancan yarinya ita za ta yi alwala ita ma wannan ta yi alwala kuna jina yanzu wannan yarinya an kasa gane abin da yake damunta ta gama jami'an kaduna ta yi firamare ta yi secondary an yi jami'a an gama ba miji ta zo ta shiga makarantar matan aure har ta gama ba miji kuma ga ciwon kai ga ciwon mara ga yawan kunci to ya da ya tantance jinnu ne ko ba jinnu ba to yanzu ke kin yi alwala ke ma kin yi alwala to sai ku juya ku kalli juna idan yanzu ya mace maƙyarki tana fama da tsananin ciwon kai ko ciwon mara kuma duk magani kun yi kina so ki gane sai kalla kama hannunka kamar yadda na kama hannun malamin nan nan haka tashi tsaye za ku yi. ku tashi tsaye su gani ai ba wani za ku gada ba masu hannu biyu aka ce kama nan jijiyan idan na sosai me yasa aka ce a kama jijiya a janna hadisi na annabi Muhammad manzo Allah yace shedan yana yawo ta magudanan jini to yanzu kin danna hannun to ki isti'aza da basmala ki karanta ayatul kursu bi sautin murtadi'a ba ma ji من الشيطان الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ai ka so na toilet paper guda biyar toilet paper guda biyar da su yanzu من ذا الذي يستغفر عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واتبعوا aya ɗaya kawai za ki karanta وما كفر سليمان ولكن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما

haza ta yi ayatul kursiyu ta karanta wacce ba'u ma ta tulshayatinu ala mulki Sulaiman bayan da ta karanta hannun yarinyar yana rike kamar yadda na kama hannun malam jijiyoyin yana rike an kama shi ta rike gaba daya bata sake ba bayan da kika kara karasa karanta wacce ba'u aya ɗaya daga ciki lokacin da kika zo ƙarshe sai kuma ki ce bismillahi ukhruj aduwallah rike da ƙarfi sake malamai suka ce duk shaidanin da ya shigo jikin mace a bisa sababi na cutar hasada da izinin Allah in har aka kama jijiya aka karanta waɗannan ayoyi so bakwai da ikon Allah Allah yana ba mu mutum sarari na samun sauki dalilin su na farko shine Allah yake wani nazil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa kasara yanzu mun samu rigakafi ko ruka wanda za a kama hannun namiji ko mace wanda ake tunanin cutar ta hasada ce sai dai wasu malamai suka ce bayan an karanta waɗannan ayoyi za a hada da qul a'udhu birabbil falaq in an zo wa min sharrin ta fil uqad a maimaita har so bakwai wa min sharrin hasidin idza hasada a maimaita so bakwai to sai kasance kuma ciwon kai take fama da shi wanda ya kasa samun waraka da magani shi kuma kama kanta haka to shi kuma ki isti'aza da basmala ki karanta fatiha

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آية الكرسي الله أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم تشي بسم الله بسم الله أرقيت والله يشفيك من كل داء يؤذيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاصل الله يشفيك اللهم رب الناس أذهب البعث أذهب hibil ba'sa washku anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an shifa'an la yughadiru saqama to kalle kai Allah kuna gani kuna gani kuna gani sai ta haka in kika yi haka sai ki ce bismillahi aduwa Allah yi magani malamai suka ce na kama hannu ga wani sassa a jiki na kama kai duk ciwon kan da ke damin yarinya wanda yake munasaba da kambun baka ko hasada da izinin Allah in ma akwai jinnu a ciki Allah zai warkar da ita an gane to ku koma ku zo nan saboda lokacin da aka bamu na so ne magana akan yadda ake rukuya na junnul ashir macen da junne yake saduwa da ita koya hana ta aure yayi kamata a yi rukuya matan da mijinta suke samun wancan matsalan yayi kamata a yi kusa dai ga malam jafar insha Allah ta'ala in Allah bai sa shi dan ya mantar da ni ba ina da tafiya mai tsayi in Allah ya sa na dawo za mu tattauna da su za mu ƙarasa darasin kan abin da ya shafi rukuya da kuma magungunansu da kowa za ta haɗa. Allah ya samu dace wannan sha Allah alƙawari ne hmm? a akwai abin da nake so mu yi wannan yanzu sannan na biyu a cikin darasi da in Allah ya sa muna raye ba ma ta sha'una akwai jarasi da nake so a ciki akan abin da ya shafi matsala na ido wannan matsala na ido ba wai sai mace tana ciwon ido ko wani abu ba ko yawan ciwon kan da bai jin magani an gane ko ko mace haka kawai shekarun ta bai kai da danga ganin duru-duru ba amma tana gani an gane saboda haka kowa ta zauna a wajenta in kuma aka min hayaniya wallahi wallahi zan fasa kuma za a kashe kun ji na yi rantsuwa ne ko ba za ku ka fara ba kun gane a ina yaran da suke rukuyen nan wacce ta taso a shehu ke ma taso ku tsaya a wajen a waye alalar zo yi a kanka nan da aka a ɗaga wani a ba ta yan ɗaga ba da wani a ku zo ku tsaya ku ga yana dan sa masa ku ya ku wa kowace mace daga kanka sai kun yi haka kun birgiza ɗaga kun gani sai kun ɗaga ido haka na bakin zai hudu ba akwai mai tutsi na irin tutsi nan yawwa jazakallahu khairan ah. daga kanka kun gani idan kuka bude idan haka sai ku daga sai kun girgiza haka sai ku daga haka sai ku sa toshi sai ku daga haka ba a so ya shiga ido fa sai ga toilet paper ga naki ya fara daga nan riga ban yi maganar surutu ba na yi tsuwa fa ke ɗauka daga can sauke kanka alaramma ke wata ta jita tana ba da toilet paper ita kuma tana ɗigawa sauke kanka alaran ba ɗunga share da kanka ba. akwai ƙasa-ƙasa? akwai ƙasa-ƙasa idan kalla ka ga idanka da dadi yanzu wanne su haske takarda ka kasa sa ka sa toilet paper kina jina wancan ta je wata ta je ta sami wancan ta dinga ba su toilet paper kuna ji idan aka sa wa mace fa ba za ta bude idan ta ba sai ta yi minti biyu a ai wanda aka sa suka bude kuma shi kenan in aka sa wa mace za ta dan rufe idan sai ta yi minti biyu sai kuma ta bude sai a ba ta toilet paper ita share da kanta mala fara karanta tambaya ku yi hakuri ana yi ana karanta tambayoyi bismillah um alaikum wa rahmatullah kasantuwar tambayoyin suna da yawa wasu kuma sun fita daga ya yasa zan rika ɗauko masu ma'ana ne wanda suke dangantaka da maudu'i wannan ta ce tunatarwa ne ga malam in akwai irin abin da in mata ta yi zai haifar mata da lura ɓangaren matantakarta to wani abu ne kuma in ta zai zama mata gyara ga matantakarta tunda an samu da lura ko na abinci ko na aiki a aikace abubuwan da malamai suka kawo a kai suna da yawa amma dai rigakafi na farko abinda suka ce shine ki kokari a wuni ki samu ruwan zafi ki dan sa gishiri shine almalh ki sa gishiri dan a ciki ki samu sabulu mai kyau inna hali kina da wadata ki samu sabulun habbatu sauda da safe ki wanke hannunki in kika wanke hannunki ki je bayan gida ki wanke gaban ki da ruwan dumi da sabulu ki samu tsumma ko tawul ki tsaftace da yamma ki haka a wuni ana so ki so biyu kuma ki samu asalin miski fari mai kyau ko baki ihtimali a jikin ki ba ki dinga shafawa yana taimakawa sosai sannan na biyu kuma ana buƙatar mace ta dinga amfani da yawan shan ruwan kwakwa shine ma zawjul hindi wannan ruwan kwakwa yana wanke mahaifa da maran mace kuma yana taimakawa mace dukkan matsalar da ke gabanta ko wani blockage da take da shi tana samun sauki in kuma tana da wadata wadatan da ya kai ga za ta iya amfani da waɗannan to babu laifi ana so a ƙalla ba a ƙasar ba ummata tana so ta samu canji a jikinta in tana da miji abu marwan al-andalusi dama sunan littafinsa an-nishad wal wa Shifawu fil arziya samun warakan jiki da cututtukan da suke taɓa jiki da kuma samun kuzari ta hanyar 'ya'yan itatuwa ana so a ƙalla in kina da wadata ki dinga shan kankana da madara a wuni so biyu in babu hali kuma ki dinga sha sosai in zaki kwanta kankana da madara yana wanke mara kuma yana wanke mahaifa kuma yana sa wa mace ni'ima in kuma babu halin haka ki dinga cin tuffa shi ma malamai suka ce yana gyara mace wallahu alam wannan tana tambaya akan menene maganin ciwon mara a yayin al'ada da mace za ta yi shi idan mace ta san tana da ciwon mara kafin al'ada rigakafi ake yi rigakafi na farko shine ta yi kokari kafin al'adar da kwana uku ko bakwai ta sha wa'annan magunguna magani na farko dai za ta iya samo asalin ganyen na'ana na biyu ta samo fure na albabunaj na uku kuma ta samo ganye na abin da ake ce masa sana na biyar ta samo garin hulba ta samo habba ta samo khalfit sati ɗaya kafin ta yi al'ada za ta dinga tafasa shi tana sha wannan zai taimaka in tana da tumbi ma har abin da ya shafi tumbi yana saukar da shi in tana ciwon mara lokacin al'ada sannan in kuma al'adarta ya kasance yana hanta-hanta ko yana fita wani irin daskararren jini ko wani ruwa mara kyau wannan abu biyu da ta sa yana taimakawa har infection yana warkarwa shine albabunaj da kuma abin da ya shafi garin hulba da kusul hindi shi kuma sanamaki yana rage mata tumbi ne da kuma asalin gyara mata asalin mahaifa wallahu alam amma tafasa shi ake a dinga shan sa da safe da yamma sati dai kafin al'ada wannan tace a karatun malam yayi bayanin kukan yaro na dare wani lokaci ba jinnu bane to ya za a magance in ba jinnu bane in kuma jinnun ne shi ma za a magance ai mun yi magana muka ce in abin da ya shafi infection ne wanda ya tafa mahaifarta har ya tafa ruwan nono sa je asibiti sai an yi scanning an tabbatar a bata shawaran magani in gargajiya da asibiti basu magance ba muka ce to akwai magani na infection da aka yi magana in kuma ta tabbatar da bata cika wannan matakala ba yaranta nonon yana isa ai abin da yake sa kukan yaron yunwa ne gwamnati da alƙawarin da ne ko ai in yaro yana kuka yunwa kaɗai yana sa shi kuka shi ne muka ce in ta tabbatar da yaranta nono yana isansa ya za ki gane nono na isan yaran? shi ne in ya sha nonon zai bari akwai yaron da fashi fa ba zai bar shan nonon ba kuma ana cire nonon sai kuka ko ba irin waɗannan yaran sannan kuma ba ƙiba ba nauyi alamar nonon ki bai da kyau sannan kuma kina cikin shayarwan kuma kina fitar da farin ruwa to wannan suka ce infection ne sai a je asibiti in kuma ba wannan ba kuka ne haka nasa sai ki samu ruwa ki karanta masa fatiha da ayatul kursiyu sai kuma ki ɗebi ruwan ki danga shafe masa jiki kina watsawa a ɗaki kina bismillah ukhruj aduwallah idan kuma zaki samu man habba ya zanto man shafawan yaron ki ko ki hayakin habba ana samun nasara in shedani ne wallahu alam amma shedani mai tasiri a jikin yaro sai uwa tana da shi na'am wannan tace shin akwai matan da suna da juna biyu kuma suna yin al'ada to akwai wani magani da za a taimaka musu da shi kan haka muna da magabata cikin malamai irin su a sheik salal ne ya rubuta littafi addima'u tabi'i ya tattauna wannan matsala bangare guda biyu ce so da dama ba cika samun mace mai ciki tana al'ada ba ina ga wannan shine mazarar malikiya ko haka ne ko suka ce in har ya zama cewa tana da ciki tana al'ada kuma to sai a duba gani ba ciwo ba ne yanzu ita za mu tambaya malam jafa haka ɗabi'a ta yake ko kuma ciwo ta samu haka in ciwo ne sa yan kuma haka halittar ta yake imamu maliku ya ce ba haɗa mata duka musu hukunci ɗaya wannan ita za mu samu wannan tana tambayar in akwai bambanci tsakanin aljani zalla da sihiri to menene bambancin bambancin kamar jam'iyyar siyasa ce dukansu sunansu 'yan siyasa wannan apc wannan pdp duk sunansu 'yan siyasa mana aljanni shi ake turo shi ya cutar da mutum ta fuskar sihiri wannan kuma aljanin shi ke kawo kansa don ya cutar da ke bambancin kenan wannan shi gayyato shi haka yi wannan kuma a ke kika gayyato shi rashin sa hijabi ko rashin kiyaye dokan Allah ko kuma Allah ya jarabe ki wannan shine bambanci na'am wannan take tambaya a taimaka musu da maganin sikila maganin sikila alhamdulillah bayan malamai sun rubuta a littafi kuma turawa sun dora kan intanet daga cikin abin da malamai suka yi magana a kai shi ne idan kina da ɗa mai fama da ciwon sikila kina da hanyar magani guda biyu ku saurara jama'a dama haka mata an gwannan kuce ina cewa ku yi haƙuri ku saurara ku saurara kuna ji na ta yi tambaya kan sikila in ke baki da ɗa mai sikila yar uwarki tana da shi yar uwarki ba ta da shi ɗan musulmi yana da shi bai shafe ki ba ko dai sai an muku fara da masifa koma idan mace tana fama da ɗan da yake fama da sikila zan ba ta website guda biyu ta duba na farko kowa ta ɗauki takarda da biro waɗanda suke hawa kan intanet ko google ki rubuta coconut oil coconut oil coconut oil an rubuta coconut oil cure for sickle cell cure for sickle cell a muku spelling na sickle cell din ha? ko kuwa ta iya na biyu ta rubuta akan google black seed oil black seed oil shine man habatus sauda cure for sickle cell sannan na uku ta rubuta a kan intanet a kan google remedy remedy r e m-a-d-y remedy of sickle cell sickle cell din nan s-i c-k-l-e cell kuma c-e-double-l haka ne na fara manci boko to wannan remedy of sickle cell din nan ko zaka kawo miki bangare biyu in kika sa remedy of sickle cell in Islam zai kawo miki magungunan musulunci gaba ɗaya akan cutar sikila in kika rubuta remedy of sickle cell kuma zai kawo miki na arna da musulmai so da haka sai ki zaba wannan darasi ne muke so ku zama koma likitoci da izinin Allah yasa na baku abin a dunkule wallahu ala wallan wannan tace tana fama da kushi mara dalili ba tare da mata koyi ba ta samu kanta a cikin mummunan fushi to me za a taimake ta da shi jama'a ku gane ba kowane fushi ake cewa aljani ba akwai fushi na talauci misali ta sa hannun adashi hannu uku gaba ɗaya duk bata samu ɗauka na ɗaya ba ta samu na biyu ba haka ne sannan tana sana'a kuma an yi wata ba ka mata kuɗi ba sannan mijinta ya mata albishir karshen wata zai kara aure za ta yi bishi ko ba za ta yi ba ta zo da aka fushi na talauci abinda ke magance sai a duba me ya kawo shi yanzu kada kai ku da nisa akwai mutumin da hajjininsa ya hau saboda yawan tunani na farko yanzu mutumin da ya samu kansa cikin wannan ba fushi ba komai ma ba zai same shi ba yanzu misali a ce mijinki Allah ya kiyaye Allah ya kara kiyayewa Allah ya kiyaye a ce mutum yana da mata tana nakuda bayi da kuɗi tana asibiti an koro yaransa makarantar islamiyya da makarantar boko bayi da kuɗi an ba shi notice a gidan haya ya ɗauki an kore shi kuma ma'aikatansu an yi wata uku ba albashi ya ɗauki mashin zai je nemi bashi mashin ɗin ta yi faci an taimaka an masa faci fi sabilin lahi 'yan sanda sun kama shi baya da plan number yana cikin jarba ko bai ciki to irin wannan tashin hankalin da mutum yake samu sai hana shi kwanciyar hankali amma fushi na aljani shine ƙur'ani Allah yace wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah in wannan bace rai ne haka kawai ki wayi gari kina cikin fushi da damuwa annabi yayi jawabi cikin hadisi na muslim hadisin kana arshuhu alal ma annabi yace dukkan Allah in ya waye ba abinda iblis yake so illa ya ga ya raba mata da miji na aure shine sai ki wayi gari haka kawai ba fada ba zagi baki rasa ci ba baki rasa sha ba ki ji baki so mijin ke miki magana gidan baki son zama ki ji hankalinki na tashi ki ji ki na faduwa ki ji kaman ki tafi anguwa ki ji yaran ki kankanin wannan abu ki kama su da duka daga baki kina tausayin su to wannan abin da zaki sai ki yawaita karatun Qur'ani da istighfari shine maganin sa wallahi wala wannan ce tana fama da ciwon zuciya ne amma ta je asibiti likitoci sun gwada sun ce su ba su ga wani ciwo ba amma ita ta san tana da ciwon sai dai sun ga bugawanta kamar da ɗan bambanci da yadda ya kamata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi hadhihi shajara shafa'un min kulli da'in illa wannan itaciya mai albarka ce tana warkar da kowane ciwo banda mutuwa da tsufa bincike na musulunci da bincike na likitocin zamani a wani malami da ya rubuta littafi sunan littafinsa na nabatatu tayyiba zakartuha fi kutubus samawiya itatuwa masu albarka da amfani da aka ambace su cikin alkur'ani da hadisi waɗannan malaman sunna suka ce duk mutumin da zai amfani da ɗaya daga cikin lifice da ƙur'ani ya ambata suka ce to wannan mutumi da izinin Allah zai samu waraka sai malamai suka ce to ga habbatu sauda ita habba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace waraka ce ga kowace cuta sai aka ce duk mai fama da ciwon zuciya da cuta na asma inda da safe kan ki kai da zaki sha cokali ɗaya na habba sai bayan awa ɗaya ki ci abinci da rana ki sha cokali ɗaya na habba sai awa ɗaya ki ci abinci da dare ki sha cokali ɗaya na habba kafin ki kwanta suka ce da mai ciwon zuciya da mai ciwon hawan jini da mai cuta na diabetes da izinin Allah Allah yana warkar da shi wallahu a'lam amma assalamu alaikum ina magana ne da wayanda muryan sifika ke kai musu a waje kasantuwar wannan karatun na yau wani darasi ne mai tsada kuma zai iya amfanar kukan kuma zaje da kuke da mataye yanzu ga suke sauran karatun a nan ƙila a samu sauƙin kashe 'yan kuɗaɗe a iska a ɓangaren asibiti ko kemis ko maganin gargajiya tun daga shi ana ba da shi a kyauta a arha har ma a yanzu haka an ɗan taimaka ma wasu da magani na ɓangaren ido an ɗiɗɗiga yanzu haka wanda insha allahu yau za su dan ji saukin wannan ga wadda take fama da hakan to muna roƙo gare